بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi ta kuma ashirin ga watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da ashirin ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai taron albarka littafin muwatta na imamu malik ibn anas kuma muna cikin kundi na tara kitabu ƙasar salati fi safar a inda muka karanta babi na hudu da na biyar da na shida a darasin da ya wuce babi na hudu babu salatul musafiri malami jimi mukta babin sallar da matafiyi zai yi muddin bai yanke cewar ga adadin kwanakin da zai yi ba malaika mana asar cewar a wannan lokaci mutum zai ci gaba da kasaro tunda har bai yanke adadin kwanakin da zai ba yana cewa yau zai fita gobe zai tafi jibi zai tafi in dai kuma yakan kama yau ko da daddare ne zai wuce sai abu ya kai shi gobe ya kai shi jibi ya kai shekaran jibi duk wannan zai iya samuwa mutum da ya je karɓo resort kun lura da kyau ko ya je screening sai ya je ya gama zama ma a ce masu screening din ba su zo ba a ce sai gobe suna nan goben ba su zo ba kaga a hankali yana jan ka sace ɗaya abin nan to duk wannan mutum zai ci gaba da kasaru sai kuma ya biyo da babu salatul imami idza ajma muqta babun sallar liman matafi idan ya yanke cewar tun asali ma kwana kaza zai a gari wannan tafiyar da zai yi zai je kuma kwana bakwai zai yi to da ya je daga ranar da ije daga ranar zai fara kasaro tun da bakwai tana gaban hudu in dai tafiyar za ta kai kwana hudu to mutum zai cika sallashi in gobe ta kai hudu ba to mutum zai rama abin nan zai zai yi kasar ne ko da ya je garin kuna ji da ke ku? sai kuma ya ce babu salatul musafiri idza kana imaman aw kana wara imam sallan matafi idan ya kasance shine liman ko kuma shine mamu ya halatta mamu ya bada sallah ya halatta liman ya zama matafi shi nake nufi ya halatta liman ya zama matafi shi liman yana sallan matafiya liman yana kasuru mamu suna cikawa kuna ji da ke ko liman yana kasuru mamu suna zaman gida kaga yanzu liman ne matafi kenan kuma mamu su ne masu zaman gida sallar ta yi hakan nan kuma matafi ya bi masu cikawa kamar yadda abdullahi bin umar ya bi duk ya yi wasu bidiyo'i ne suke neman su shigo cikin al'umma bidiyoyin ko su ne za a yi sallah sai liman ya ce liman masallaci fa sai ci to amma ai wani matafi ne ko zo ka ba mu sallah ana haka kuma a masallatan sunna ana ake yi wannan kuskure ne wannan kuskure ne liman sunan shi liman liman da aka nada sunan shi liman cewa ne yana matafi shi ma da hukuncinsa kullum da ke ko kar ma ɗauki hukuncin kaɗai ya takaice ne ga shi matafi bai shafi mazaunin gida ba mazaunin gida yana da hukunci matafi yana da hukunci matafi hukuncinsa ya kasuru mazaunin gida hukuncinsa ya cika sallah ya halatta mazaunin gida ya bi matafi ya halatta matafi ya bi mazauni to shi matafi yana son ya samu falala ne guda biyu da falalar jami'i, da falalar kasuru kuna ji da kyau ko yawwa shi yasa kuma yake kokarin kutso wata bid'a to kuma wannan baya yi asali ya halatta mai kasaro ya bi matafi matafi ya bi mai cikawa amma cewar wai dan yana matafi huce ka ba sallah wannan yana neman dalili kuma a hankali ake neman a shar'antar da shi cikin al'umma wannan kuma kuskure ne kuna jina da kyau kuskure ne liman sunan shi liman umar bin khattab abin da yasa ya bada limanci a haram dan shine khalifa kuna isa ya da sallah ka taba ganin mufti na Saudi yana bada sallah a haram sai dai ina arafa sau daya a shekara shikenan Allah ya kara mai lafiya amma yana zuwa makka yana salloli kuma a makka ka taba ganin limaman makka sun ja baya sun ce saboda shi matafi ne ya wuce ba su sallah liman sunan shi liman kuna ji da ke ko kuma ba a wasa da wannan kujerar limanci liman sunan shi liman kowaye ya zo yana matafi ya ɗori bayansa ko malamin shi ne kuwa ya ɗori bayansa haka rayuwa ta kyara ƙa'ida take amma gaskiya yadda ake neman a shigo da a dinga yin kutse a dinga yin kutse a ce saboda shi matafi ne ba mu sallah zai yi kasar a in muka same shi yana sallah sai mu bi shi in yayi sallama yace ce a timmu as-salata fa inna qawmun safarun shikenan ku suka sallan mu matafiya ne wannan ita ce magana da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu idan aka je idan ana programs haka misali idan ana gabatar da wasu shirye-shirye ko daura ko dai wani abu da ya kai ka wani gari kuna ji da kyau ko daga nan mina ko muka je kaduna ko jos ko sokoto haka sai ga an yi alwala an kira sallah za a tada sallah kenan sai ga samari suna watsewa saboda su sun zo daga nesa ne kuna ji da kyau ko su suna kasaro saboda haka ba za su bi wannan liman ba mun yi da ku an kullum mun yi magana a baya mun yi magana a cewar wannan ba a ba a janye sunna domin tabbatar da sunna ba a kawar da sunna domin tsayar da sunna kawar da sunna domin a tsayar da sunna bid'a ne kamar yadda yin bid'a domin a kawar da bid'a bid'a ne ba a kawar da bid'a da A ai shirme da kishin shirme kenan kun gane ko so ana tsayar da sunna ne da sunna ana kawar da bid'a ne da sunna in mutum ya bid'a sai kai mai bid'a to yanzu waye mai tabarau kenan waye mai gani so duk yadda mutum ya bid'a kai kokarin yi mishi sunna kuna ji da ke ko kokarin yi mishi sunna saboda haka idan idan aka tada sallah idan aka kira sallah asali idan aka kira sallah ba a fita daga masallaci asali in aka kira sallah ba a fita daga masallaci domin asalin wanda yake falla gudu shine sheda da ya ji kiran sallah da ya gudu yanzu mutumin da ya ji kiran sallah sai ya dauki littafin ya ce yana zai sallah unguwa kaza yayi kama da wake nan ya gudu ba a yi malamai sun hana a kira sallah mutum ya fita fita daga masallaci fa to fita zuwa canza alwala fa ga wani alwala shi ta kare shi ne malamai suke sassauci tunda ya fita da niyyar zai dawo masallacin wana ce da kyau ko yawa ko kuma mutum ya zo ya samu ya yi sallah wata unguwa ya zo ya samu mutanen yanzu ake sallah duk mun yi magana nan a baya to balle kuma a ce wai kuna sallah kuna kasuru ba za ku bi waɗannan sallah ba baya yi sai ka zana kaga ire musamman mu Najeriya sai ka zance kaga ire iren su ko ba su abin mutane sallah yanzu mutum shi ya bude ma kansa kofar da za a mai zato kuma zaton da yake mummuna wanda yake kuma ga saba ma sunna in ka samu ana cikawa liman yana cikawa ka cika shine sunnar kuna ji da ke ko in ka bi limamin da yake kasaro to kai ma ka san kasaro zakai abin ka san cikawa zakai in ka bi limamin da yake kasaru kai ma kasa kai kasaru to ba kai sallah ba tunda kai asali kana mazaunin gida ne wanda ka sai a kokarin daidaita al'amura din wannan babin da zamu karanta yau babi na bakwai shine babi na ƙarshe a cikin babin da suke magana kan suke da alaka da kasaru a wannan kundi din sauran abubuwa ɗin da za su biyo baya duk a ciki ba su da alaka da kasaru kai tsaye duk da suna ƙarƙashin kitabu kasar salati fi safar misali babi na takwas babu salatu duha babun sallah walaha yana da alaƙa da ƙasar ta ina ka ga ƙasar a ciki babi na tara babi na tara babu jami'i subhatu duha babun da ya tattaro magana kan walaha babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli babi na goma tsananin da ke cikin mutum ya huce gaban masallaci ba tare da ya sa su tarawa tare da tarawa kaga bai da alaka da kasar sala to wannan kuma wani fiqhu ne da daban da Imam Malik ibn Anas ya amfani da shi ya kawo wasu abuwa din a kitabu kasar sala amma kuma ba su da alaka da kasar salati ta kurkusa haka amma shi wannan babin da zamu karanta babi na bakwai da yake shine magariyar tikewa a nan a kasar sala abin da ya shafi tafiya sai ce babu salatin na fila fi safari bin nahari wal laili salati ala dabba kowa na shaka yake kowa na shaka yake babu salatin nafilati fi safari bin nahari wal laili salati ala dabba akwai kowane nashi harufan ba su cika haka ba yace babu salatin na fila. babin da zai magana kan abin da ya shafi hukuncin sallar nafila fi safari a halin tafiya shin a halin tafiya ana nafila tunda an maka ƙasar farin ma an ce ka dawo ta biyu kuna ji da kyau ko bin nahari wannan nafilar da rana wallaili ko da daddare wannan shine abu na farko kenan babu salatin nafilati fi safari bin nahari wallaili sai kuma abu na biyu wasalati ala dabba da sallah akan tafi akan dabba da sallah akan dabba to shin wannan sallah akan dabba ta shafi a halin tafiya ko ba a halin tafiya ba kun gane maganar ko a halin tafiya ko ba a halin tafiya ba sallah akan dabba in aka ce dabba shine kullu ma ya dibbu ala wajhil ardi duk abin da ke takawa akan doran ƙasa shi sama ake kiran mutum da dabba walau kala kula dabbatin mimma Allah shi ya halitta kowace dabba daga ruwa daga ruwa famin shi a ala rijlain daga cikin dabbobin akwai masu tafiya kafa biyu <laughs> eh? hmm? <laughs> ci gaba kaza daya agwagwa biyu ai dai in dai ake tafiyar sai ya dai ka bashi yalwata in dai aka gama da shi ya ce mutum da da <laughs> ya eh, a eh isa ya ce kaza a ya ce daga ciki akwai mai tafiya da kafa biyu kaga mutum kenan da sauran wanda suke so wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin wa ma min dabbatin babu wata dabba babu wata dabba ma'ana mai tafiya a doron ƙasa illa ala Allah hafa ce arzikin ta yana ga Allah mutum kaga shine ma'ajin farko ana a gane ku to hakan kaga ce dabba shine duk abin da abin nan aiki tafiya a doron ƙasa me kuke kira a biology aiki kira mutum animals suna ce da shi kuma suna tafi a'a wai dabba kamar anil masdar abin zai an shi ma an suna haiwanin nautic isa ga ana kira haiwanin nautic dabba mai magana <laughs> a larabcin man diki a gani sai ce haiwan an nautic yau da ya karata sai hankali kenan nago yawwa to in haka ce dabba shine ne abin da yake tafiya a doron kasa to kaga kenan ah, raƙumi na ciki doki na ciki jaki na ciki mota na ciki keke na ciki mashin na ciki kun lura da ke ko to da ya ce wa salati ala dabba da yin sallah akan dabba yanzu kenan kana tafiya akan keken ka kana sallah ko kana tafiya akan roba roba ɗinka kana sallah ko akan besfarka ko akan motarka ko kai kake tukawa ko kai ake tukawa Mhm. to kaci ne ya ci kyakkyan na ai silitan dula a gani wannan ne matashiyar wannan babi din babu salatin nafilati fi safari bin nahari wallai. Babu sallan nafila a halin tafiya da rana ko da daddare wa salati ala dabba da kuma sallah akan dabba wannan shine akan abinda wannan babi zai tattauna mana akan su to kaga tunda yace wasalati ala dabba kamar wasalati ala dabba fi safari kenan ko halin tafiya wallahu ta'ala ala kaga an an dingina wannan babun ne ga halin tafiya nafila da daddare a halin tafiya lafiya nafila da rana a halin tafiya nafila akan abun hawa a halin tafiya kuma wannan shine darasin mu na 82 a karatun wannan littafi mai albarka littafin muwatta na Imam Malik ibn Anas قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت قال وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي babban لم kasar اندلس. yake cewa yahaya يحيى yahaya al suka ce wannan riwayar da muke karanta ta ubaidullah ibn yahya al-laifi an dan samu kutse na riwayar muhammad ibn wadah kun gane ko a riwayar muhammad ibn yahya ibn yahya al-laifi babu salatin nafilati fi safari bin nahar babu salatin nafilati fi safar bin nahar amma a riwayar muhammad ibn wadah wal layli was salati ala dabba kisa ko jana yi tambaya ɗazu kowa na shi haka yake kun gane ko to amma dai duk gaba ɗayan su ruwan guda duk da muhammad ibn wabah haɗin da ubaidullah ibn ya haya alaifi duk gaban wa suka yi karatu haya ibn ya haya alaifi shi ubaidullah ibn ya haya alaifi ubaidullah karamin bawan Allah abdullah bawan Allah kun gane ko ubaid musaghar ne na abdu da mun duk abin da yake sulasi yana wazanin fu'ail ko abdun wannan fu'ailun kenan sai zama ubaidullah karamin bawan Allah shine to za ga mutum ya sa madan shi abdullahi kuma ya sa wannan ubaidullah abin alawa yayi dariya kenan wato wato wayannan al'asarin kenan <laughs> قال حدثنا قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى ya karanta كرنت دمو daga مالك in ji shi ubaidullah wanda ya rasu shekara ta 278 yace yahya malamin sa yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi wanda ya rasu shekara da 234 an malik daga malik ibn anas wanda ya rasu shekara ta 179 malik ibn anas ibn malik wai dan uwa ne na Anas ibn Malik hmm? shi ne Baba Anas ibn Malik ko Anas ibn Malik ne baban shi eh yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan sosai yauwa tsakaninsu da nisa Anas ibn Malik ya rasu shekara ta 93 ban hijira shi kuma wani ya rasu shekara ta 179 ban hijira kaga akwai tazara sosai tazara ta ke wajen shekara tamanin da wani abu gani eh, eh, shekara ta anas ibn malik anas ibn malik malik 179 anas ibn malik 70 eh, za mu zo kan shi insha Allah ta'ala za mu zo kan shi to haka akwai abin na saboda kuma fahimci malik ibn anas malik dan anas ba wai ana nufin anas dan malik ba fa Magana gane wannan an sama baban malik sunan anas ne wallahu alam tabarrukan da da anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an nafi daga malamin anas malamin malik shine nafi maula ibn umar malik nafi maula ibn umar Ah, shi yantaccen bawa ne na ibn umar shi nafi'a kenan da zaran ka an ce nafi mawuyaci ba ga an ce abdullahi ibn umar ba illa illa sai wurare kaɗan sai wurare kaɗan shi yasa malamai suka ce wannan ya zama wajibi dole ka yi ƙoƙari ka samu malami mai tsoron Allah da za ka yi koyi da shi domin in ka shiga nusus na ƙur'ani da hadisi kai kai kaɗai babu jagora to mutum badan bada ma zai yi. kun fahimci magana da kyau suka ce dalili akan haka shine da wuya da wuya ka ji an rawaito daga nafi baka ji daga ibn umar ba ne. in ban da wasu wurare kaɗan da wuya ka ji an rawaito daga mujahid ibn jabar baka ji daga ibn abbas ba ne. kun bai ci magana ta da ke ko da wuya ka ji an rawaito daga abul aliya baka ji daga abdullahi bin mas'udin ne. sai dai wurare kaɗan kaɗan kuma da zan tambaye mu a cikin sahabbai wa malik ibn anas ya ɗauka ya zame mashi abun koyi duk da dukkanin sahabbai abun koyi ne kun ci maganar ko amma dole ya zama ka samu mutum guda wanda yake zai ma za ka bi karantarwar shi sosai da sosai in na tambaye muku na ce anas ya eh, abin na malik ibn anas wa ya ɗauka a cikin sahabbai yake bin karantarwar shi sosai abdullahi ibn umar abdullahi bin umar to ya a yi babi baka ji abdullahi bin umar a ciki ba ko hadisin sa ko fatawasa ko me me na to a cikin sahabbai kuma abdullahi bin umar yana cikin waɗanda ake gani a sunna ɗin to suna ƙololuwa ƙwarai kuwa don abdullahi bin umar shi duk abin da ya gama za salam ya yi sai ya yi yana da alaƙa da addini ko bai da alaƙa da addini abin da nake nufi yana da alaka da addini ko bai da alaka da addini ai kuma yana da alaka da addini ko sai dai ka fahimci addini akwai aqida akwai ibada akwai mu'amala Abdullahi ibn Umar suna tafiya da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka aka zo wani wuri sai shi Abdullahi ibn Umar din sai ga sallama ya zaga haka ya zaga jimawa ya dawo to wasu shekaru da suka wuce da abdullahi bin umar ya zo wucewa ya zo daidai wurin shi ma sai da ije ya zaga wurin ya dawo radiyallahu ta'ala an shin ya fahimta da salama bayan gida ya je ko fitsari ko menene shi duk bai fahimci ba da yadda ana salama ya zo wurin ya zaga ba shi ma bai isa ka shi kenan eh kullum da da kyau ko su abdullahi bin umar a cikin sahabbai saboda ya rayu shekara sittin shekara 63 bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ga fituntunu iri daban-daban asalin qadariya da sufanci da waye da waye da waye da waye duk sun bayyana a zamanin Abdullahi bin Umar tunda daga basara suka fito to kuma tun a lokacin ya fesa musu tiyagas so saboda haka dole ne mutum dole ne mutum ya yi kokari ya samu wanda zai dinga koyi da shi wannan ya zama dole haka Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya fada domin in ka afka ma nusus nasoshin Qur'ani da hadisi da maganganun magabata kai kai kadai ba ga da jagora to mutum badan bada ma zai fito na zai ga wannan yayi nan wannan zai amma dole ka sami wanda zai zaka dinga bin karantarwa sa Allah ta'ala ya amfana da mu baki da من أخذ لي بقى يتي بيتي ويقتدي بمتبعين لسنة sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar wanda ya sai kara ta 73 bayan hijira yake cewa shi nafi'u kenan annahu lalle shi abdullahi bin umar lam yakun yusalli ma a salatul fariḍa abdullahi dan umar bai taba kasancewa yayi sallah tare da sallar farilla ba fi safari a halin tafiya sai an wani abu bai taba sallatar wata sallah ba ya goya ta da farilla ko ya goya farilla akanta kun da kyau kama azhar ana yin nafila kafin azhar ayi nafila bayan azhar nafila kafin la'asar nafila bayan magariba kafin isha da bayan isha kafin asubahi duk ba ana yi ba ya ce bai taba ganin ah, abdullahi bin umar ya yi wata sallah tare da farilla ba ya sallaci wasu sallah ba ƙabla ha wala ba'ad ha ko kafin farilla ko bayan farilla kuna ji da ke ko wannan a halin tafiya fa yawa illa fi jofin laili sai dai a cikin dare a cikin dare sai ya tashi ikiyamun laili kanu kalilan min laili laili ma yahja'unu bil ashari hum yastaghfirun fa innahu kana yusalli ala al-ard lalle shi abdullahi ibn umar ya kasance yana yin sallah a doran kasa ɗaya wa ala rahilatihi kuma ya kasance yana yin sallah akan abin hawansa biyu haifu tawajjahat duk inda ta fuskanta to kaga yanzu wannan asar ɗin ta ya za mu kulla alaƙa shi da matashiyar babi din babu salatin nafilati fi safar lura da wannan asar ana yin sallar nafila a halin tafiya bin nahari wal da rana ko da dare abdullahi bin umar ya ida da sallah da idan da sallah jimawa kaɗan haka sai ya juya sai ya ga cikin mamurin wasu sun tashi suna nafilfili sai ce waɗanda mai suke yi sai aka ce ai nafila suke sai ce ya kasance zai nafila da bai yi raka biyu ba ba sai ya cika ba kun gane magana ko ya ce ya yi tafiye-tafiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiye tafiye bai ga yana yin nafila a halin tafiya ba ya yi da umar ya yi da abubakar ya yi da umar ya yi da usman duk bai ga suna nafila a halin tafiya ba kuna ji da ke ko wannan shi ya zama na fatawa abdullahi bin umar ba a nafila a ba a halin tafiya amma a tsakar dare mutum ya huta yi kaza ya samu ya yi nafilarsa anas sallama ya yi nafila a tsakar dare a ghazwatul ahzab yakin gwalolo ya yi sallar nafila kun da ke ko an rawaito tafiye-tafiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nafila akansu sannan kuma ya nuna mana ana sallah akan abun hawa dan yace wa ala rahilatihi kuma akan abun hawansa قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان يا زو مالك أن القاسم بن محمد للي القاسم بن محمد محمد بن أبو بكر وأروة بن الزبير لأروة بن الزبير نو كينا وأبا بكر بن عبد الرحمن دا أبو بكر بن عبد الرحمن نو كينا uku waɗannan mutane uku su ne uku cikin bakwai da kake jin ana kiransu da fuka ha'ul madina ko fuka ha'ul saba'a a sa akwai ƙura'u saba'a ko to akwai fuka fuqaha'u saba'a ko fuka ha madina wanda yake idan malik ya ce allazi adraktu ahlal ilmi bi baladina su yake nufi su waɗannan mutane guda bakwai da malik ya tace ya tsefe ya fayyace su ya tankaɗe su ya zaƙulo mutane bakwai malamai bakwai cikin malaman madina kuna ji da kyau ko da yake ganin waɗannan malamai bakwai har idan sun yi a akan abu guda ɗaya to ko abin ya tabbata a ah, to kar ka manta fa malaman shi ne ba wai madina a yau ba ba wai madina shekara ɗari baya ba ba wai madina shekara dubu baya ba ana magana madina shekara dubu da ɗari uku da wani abu ne baya kuna ji da ko aka ce ga waɗansu malamai guda bakwai ai ko za ka sallama musu ko yau aka ce malaman madina guda bakwai sai ai za ka sallama mutum don gari ne mai cike da abin nan balle a wancan lokaci to suna ya kira fuqaha'ul madina sai ya kira kuma da fuqaha'u as-sab'a ka lura da kyau a ce gaba ɗaya su bakwai sun yi tarayya akan abu guda ba karama abu bane ko a garin ku aka ce a ce manyan malaman ku sun yi ta manyan malaman ku guda bakwai sun bakin su ya zo ɗaya kan mas'ala guda ba karama abu bane ka lura da kyau kafin ka ga abu ɗaya malamai bakin su ya zo ɗaya a kai ba ƙaramin bincike ba ne ko ba ƙaramin abu ba ne kun lura da kyau da magana ta da ke ko saboda in da aka ce hukunce hukuncen shari'a ne al-ahkamul fiqhiyya to akwai sabani akai shi wannan malami ga yadda ya fahimta wannan malami ga yadda fahimta amma har a ce bakin su ya zo ɗaya akan magana to lalle ilalla ba ƙaramin abu bane sai malam ya ce waɗannan guda malik ya ce waɗannan guda uku da ya faɗa kanu ya tanaffalu na fi safar sun kasance suna yin nafilfili a halin tafiya yanzu ga aikin siya saba na abdullahi bin umar kenan suna yin nafilfili a halin tafiya fi safari a halin tafiya sai ba a ce da rana ba ba a ce da daddare ba sai ya nuna mutlak kenan in ta same su da rana su in ta same su da daddare kuma قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كانوا يفعل ذلك وسئل قال يحيى يحيى ابن يحيى الذي راوي الموطأ كنا wanda irwaito muwatta ɗin daga Malik ibn Anas yace wasu ila malikun an tambayi Imam Malik ibn Anas anin nafilati fi safar dangane da nafila a halin tafiya inda haga ai majalisi ne karatu ake yi kuna ji da idan aka karatu karatu karatu sai ai tambaya in aka kai babi sai a tambaya in aka kai babi sai a tambaya to shine yake izafar waɗannan tambayoyi din a a ruwayarsa ko da muke karatu Abdul da Abdul Abad Abbad na Turmuzi idan aka karanta babi wani lokacin kafin a shiga sabon babi babi na gaba sai a karanta tambayoyin da suke da alaka da da da wannan babi din tunda dama ka'ida rubuta tambaya ake yi to shi mai karanta mai jan bakin shiru shaidan kenan sai karanta tambayoyin sai ma sai abdul musulun abbas sai ba da amsa a kansu ba sai a shiga babi na gaba wani ce da ke ko to haka shi ma malik yana da mai jami baki to daman da yake ba wai ana jan baki ne ana fassarawa ba ah kun gane magana ta karatun su malik na muwatta ba ai ba wai ana jan baki ne ana fassarawa ba ah kai kuwa ah, ah kai kuwa ai riwaya ce shi ne ai ana jan bakin ne inda ya kamata in ta'aliki sai ya ta'aliki kalma ɗaya kalma biyu shi kenan dama waɗanda suke wurin ai ai hajji hajji karatun eh shi malik yana zaune sai mai jan baki yana jan baki in ya ja baki ya ja baki ya ja baki ya ja baki in akwai inda malik zai yi ce wani abu sai ya faɗi wani abu a shi da fasara ai eh. ka lura da kyau ko an kuma kana da tambaya sai garwar tambaya mana shi haibu ne hayani allai su fa'ulun su imamu shafi ne fa su wai harafi harafi wai ana fasara kalma kalma sai dai tsokaci yayi sai dai tsokaci ne dai a ce kaza a ce kaza a ce kaza shine tsokaci ka zan fassara daban tsokaci daban a'a mai jan baki daban mai jan baki daban mai jan baki so inda aka buƙaci ya dan tsaya za a yi tsokaci za a yi bayani sai ya tsaya <laughs> eh shine ai قال wasu ila malikun an nafila ke fi safar an tambayi malik dan gani da nafila a halin tafiya fa sai ce la ba asa bi zalik babu laifi babu laifi mutum ya nafila billeli laili ha da daddare ko da rana malik ya saba wa Ibn umar ko bai saba ba ya saba haka rayuwa take duk da ya rike shi shine amma ba wai a rufe ake bi ba kun lura ko ba wai da muka ce ka riki mutum kana malami mai tsoron Allah kana bin shi ba kuma ido da ba ga zahiri mali ya saba mishi saboda dalilan da malin yake da su an roito a salama ya yi nafila a halin tafiya sai suka ce to watakila abdullahi bin umar baya wannan tafiyar shi kenan kuma dama wa mashi yi nan labi ma'alimna ba abinda za ka ba da labari sai abinda ka sani ko amma kunna na yabi hafifu wa kada balagani anna ba'd ahli ilmi kana yaf'alu zalik bayani ya zo mun cewa wasu daga cikin malamai suna yin nafila a halin tafiya to kuma shikenan sai halaka a nafila a halin tafiya وحدثني عن مالك أنه قال بلغني أن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه وحدثني عن مالك أنه قال مالك يجي بلغني أن نافع كل ورد يقول بلغني أن نافع بلغني أن نافع balagani an nafi na ce ba ba eh na ke ce an nafi <laughs> balagani an nafe kulun rage ko ko balagani anna abdullahi ibn umar na ku ce balagani anna abdullahi ibn umar wa balagani an nafe wannan ma balagani an nafe ko sai zan muna da nuskano kenan biyu akwai kutse na riwayar abin nan eh ba su ce abin nan ba Eh, zan ci kutsi ruwayar eh, Muhammad ibn Wabba balagani an nafe. bayani ya zo mishi daga nafe. duk da nafi malamin sa ne sai nuna wannan ruwayar bai same ta daga nafi'un kai tsaye ba kun gane da tunda kullum yana cewa kala ne haya an malikin an nafe. amma yau sai ya ce balagani an nafe. bayani ya zo min daga nafe. kullum ma'ana bai yi karatun da nafe kai tsaye ba kenan in kuma muka ce balaga ne anna abdullahi bin umar to ga ya fito fili bayani ya zo mishi daga abdullahi bin umar sai bai faɗi is daga wa bayanin ya zo ba amma dai bayani ya zo mishi daga abdullahi bin umar to mun haɗa nusa ɗin bugun da muke da shi bayani ya zo mishi daga abdullahi bin umar ta hanyar nafi' shikenan anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar kana ya yarabnahu ubaidullah ya kasance yana ya ga dan shi ubaidullah ibn abdullah ubaidullah dan abdullahi abdullahi dan umar da ubaidullah da salim duk babansu umar ne kuma babansu ɗaya ubansu ɗaya <laughs> babansu ɗaya babansu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya waɗo ba ɗaya kenan ko shi umar ibn khattab shi ya fi abdullah shi abdullah ya haifi ubaidullah ya haifi salim da da sauransu shi abdullah dan umar yana da yaya sosai yana da yaya sosai to yanzu yan kasuwa kawai ta ga anas ibn malik shi ma ba wajen yaya ɗari yayi ba to kai shi ya ce ya ce masu kuɗi ne rudduha alai kana ya rabnahu ubaidallah shi abdullahi bin umar ya kasance yana ganin ɗansa ubaidullahi bin abdullahi umar ya tanaffalu fi safar yana yin nafila a halin tafiya fala yunkiru alayhi min inkari shi abdullahi dan umar ya ga ɗanshi, shi wannan ɗan ubaidullah yana yin nafila suna tafiya amma bai ce mai dan me kake nafila ba baka san an ana tafiya ba ana fila ba kun lura da kyau ko sai ya nuna masail in mutum akwai masail da in mutum bai daidai da kai ba ba a tada jijiyar wuya kun lura da kyau ko ɗan shi ne kuma ɗalibin shi ne amma ya ga abin da bai ba shi yake kaga da magana hadisin farko Abdullahi bin Umar ba a nafila a halin tafiya har ma takaitacciyar kisa da na bayar ya ga wasu suna yace me suke waɗancan aka ce nafila suke yace ai da zai nafila da ya cika in ji da zai yi nafila to ai da ya cika azhar din raka hudu kun gane magana ta da ke ko amma yau gashi ya ga ɗan shi yana nafila bai hana shi ba kenan saɓani ne wanda yake bai kai bai abin nan ba mu bi masail a hankali dan nashi shi ma ya ga sabai a ya ga sabai kuna nufin ya ga manyan sabai kamar irin kakansa a ya zan su a imam sahabai ka ce ya gani dan baban shi ma sahabi ne to manyan sahabai kamar ya Umar kenan sai eh. ban yi tsammani ba wallahi ala gane magana ta da ke ko ya ga dan shi ubaidullah yana nafila a halin tafiya da ne musu ba bai mai domin fil amr busa akwai yalwa a cikin al'amar ku ba ko akwai matsalolin da ake tada jijiyar wuya kuma in su ne za a tada jijiyar wuya akwai matsalolin da ba a tada jijiyar wuya a kansu kun gane magana da ya gan shi yana nafila bai amma shi yayi bai ba qala haddasa hadathani an malikin an amar bin yahya al mazini an abi al hubab sa'id bin yasar an abdullah bin umar radiyallahu anhu annahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli wa huwa al himar وهو متوجه إلى خيبر ينزم من قام تساجي نفر كون بابي tsagen farko shine babu salatin nafilati fi safari bin nahari wallai. Shi shine tsagin farko sallan nafila a halin tafiya da rana ko da dare ana yi ko ba a yi ana yi kullura ko ana yin sallan nafila a halin tafiya da rana ko da daddare to amma sai kai la'akari sosai karka je wurin nafila ka rasa farilla an tsaya a wurin cin abinci an ba da minti sha biyar biyar kowa ya ci abinci na suka mai yaƙi suke da addini sai ga ba za a ci a yi sallah ba sai a ci a ci abinci ka gane magana ko mun a ci an ba da minti ashirin ashirin a ci abinci a yi sallah mana kun bai ci magana ko to an ba da minti sha biyar biyar a ci abinci kai kuma yanzu mun yi magana cewar ba zai ishe ka ka ci abinci ka sallah ba sai ka sallah ka ci abinci ka sa a leda to yanzu ka ji sallah kuma sai ka ce za ka yi raka'a biyu kafin eh raka'a biyu kafin azhar ai yana fan fan kenan za daga so daga sai a dinga kiyayewa komai mutum ya dinga ya dinga bi sannu sannu yanzu za mu je tsagi na biyu shine yin nafila akan abin hawa قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني أنا أبي الحباب سعيد بن يسار hadisi daga malik malamu malik ana shine amr bin yahya almazi ku lura da kyau asalin larabci harufa ne kadai babu dugo babu wasali kuna ji da kyau in na ce wasali fataha da rufu'a da dhamma fataha da rufu'a da kasara da sukun dauri kenan duk babu su ɗigo ma babu shi saboda haka da ha'un da jimun da ha'un da ɗaya ne da ƙafin da fa'un da ɗaya ne da ba'un da ƙa'un da ɗaya ne da badun da sadun da ɗaya ne to da harufan da su ake wasali eh kaci ne shi ne fa'un fa'un ce in ka zo babu yadda za ka ce kalama tun da falamma ne ai yi, eh, ko ka ce a abu zai yi ba falamma ne falamma an ca albashiru arma <laughs> kun gane ko to da wasali da harufa ake wasali kun gane magana ta da harufa ake wasali yanzu wannan sunan shi umar wannan sunan shi amuru ya za mu gane Eh? sai a sa wawun dab da ra'un in aka sa wawun dab da ra'un to sunan wannan amru in aka sa ainihin mimon ra'un sunan shi umar kulura bambancin su kenan ila ila kun ga alifi ne da tashi ƙasa ko alifi ne da hamzatar kata sai lamun sai ya'un to ya zamu bambance ila da ula so ula sai a sa alifin da wawun sai lamun kisa in ka tashi karantawa ba a cewa ula in ka ce ula to mu'annas ne na awwal amma dai kana maganar ula'ika tunda ula daban i daban ka daban wa bi ula ashir li jam'i mutlaqa wal madd aula wala dal bu'din tiqa an jibal malik a cikin alfiya to haka suke yin wasu la da harufa in za a ce dan a bambance tsakanin ila da ula ula sai a sa wawun tsakanin hamza da alifin a tsakanin hamza da lamun sai a sa wawun kullum duk da wawun din ba a faɗan shi a baki ba a hurcinsa to da zaran kaga an sa wannan to ana nufin ula ne da zaran kaga babu wawun ana nufin ila ne kullum to kaga da yace an amr bin yahya to dan ya nuna maka sunan wannan amr ba umar ba hisa aka sa wawun din dab da ra'u dan ka fahimci sunan shi amru ba sunan shi umar ba almazini wanda yake kabilar banu mazin an abil hubab daga abi hubab sa'id bin yasar wanda ya rasu ya kara ta 117 an abdullahi bin umara annahu qala abdullahi dan umar ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yusalli yana yin sallah wa huwa ala himar yana tafiya akan jaki yana tafiya akan jaki suka ce wannan riwayar ita kadai ce ta ce amma sauran riwayoyi abin nan ala rahilatihi akan abin hawansa wa huwa ala himar akan jaki yana sallar nafila akan jaki wa huwa mutawajjihun ila khaybar shi kuma ya fuskanci tafiya ya kama tafiya ne zuwa khaibar zuwa khaibar sai annabi sallallahu ta'ala sallam ya tafi khaibara yana tafiya akan jaki masail mas'ala ta farko hukuncin tafi sallah akan abun hawa eh ta halatta kullum da ke so sai dai duk malamai sun ce duk malamai sun ce sallan nafila ce ta halatta shine asali sallar farilla sai in ka ji tsoron fitar lokaci gani ko sallar farilla sai in ka ji tsoron fitar lokaci kuma babu yadda za a ka iya tsayawa ko da aka abin hawanka ne ƙarshe kenan kun shigo daji tun daga farkon daji an ce muku ba a tsayawa ba a tafiya da kafa ba a kaza ba a duk an rubuta allo an rubuta allo cewar ba a tsayawa saboda akwai namun daji ai karshen tafiya kenan ko a ce mota ku ci kaga ba magana ku ce za ku tsaya ku yi sallah ai sallah za ku yi duk abin da zai faru ya faru in kashe kanku kenan in zaki yi abin nan da mutum kun gane magana ta da ke saboda haka idan mutum yana tafiya akan abin hawa ya tsoron lokaci zai fita kafin ya kai ga inda zai sauka ya yi sallah to nan zai yi sallah farillarsa a cikin akan abin hawansa ba zai ce wai sai ya sai ya gama tafiya sannan zai ba mun yi wannan da ku to yanzu muna magana sallan nafila sallan nafila kana da dama ka tsaya kana da dama ka yi komai a ya halatta ka yi kan abin hawa ɗaya kenan sallan nafila akan abin hawa sannan kuma duk inda ta fuskanta da kai biyu kenan na uku ya tsawon tafiyar yake shin dole tafiyar sai ta mata tafiyar da za a mata kasuru ko kuwa kun gane magana ta da kyau saboda ta cewa babu salatin nafilati fi safari bin nahari wal layl was salati ala dabba ma'ana fi safari kenan to har an ce as-safar shine a tafiya da za a mata kasuru sun ce ba a taba ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nafila akan abun hawa ba a halin tafiya tafiyar da bata kai kasuru ba waɗanda suka bi na fulfulin da annabi sallallahu alaihi gaba ɗaya akan abin hawa sun gano cewar sai tafiya da ta kai kasaro a ita yi fila kun fahimci maganar ko amma duk tafiyar da bata kai kasaro ba ba a yi na fila a wannan akan abin hawa a wannan tafiyar ba ina fata mun gano wannan da kyau to zuwa bara ya kai mai kasaro ya kai ai mun karanta a farko farkon abuwa da ake musu kasaro قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال وحدثني عن مالك إيش مالك ابن أنس يا كان تدني وأنا عن عبد الله بن دينار دقا مال مصر عبد الله بن دينار ya shekara ta ɗari da ashirin da bakwai abdullahi ibn dinar an abdullahi ibn umara daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yusalli ala rahilati ya kasance yana sallah akan abin hawansa akan abin hawa fi safari a halin tafiya haisu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi akan abin hawa kun lura da ke ko kun tsaya kun yi sallah a zahar da kuka yi sallah a zahar shi ne sai kuka kama hanyar abuja ko daga minawa ko daga abu sokoto kuke ko daga binuwe kuke ko da kun kama hanyar abuja shikenan kaga kan kama hanyar abuja da Kano kun jiya ma alƙibla baya ma kenan asila eh kullu shikenan sai kenan filaka direba yana nafila abin nan fasinja yana nafila kaga da wannan surutun da ake yi a cikin mota kaga da nafil ma ake yi ko shi wa abdullahi bin dinar 127 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ala rahilati ya kasance yana salla akan abun hawan sa safari a halin tafiya haisu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi kaga anan ba sai an ce alqibla ba duk inda ta fuskanta daga mina ta nufi nan abin hawan ka ya nufa ka ji wa alƙibla baya daga mai kai nufi sarkin fawa kaga ka fuskanci alkibila daga mai kai nufi kwanta gora kaga kana hannun riga da alkibila ko to duk inda ta abin hawan ka ya fuskanta ya halatta kai na filaka to shin kafin kai kabbara harama za ka fuskanci alkibila kai Allahu akbar sannan sai ka hau abin hawa ka ci gaba da tafiya kuna jina da ke ko in mutum ya hakan yayi in kuma yana cikin tafiyar ne gaba daya ya kabbar harama a cikin tafiyar shi biyayi yana rike da siyari yana sallan nafila kuna ji da ke ko ya halatta kulura ya halatta قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك عبد الله بن دينار يجي عبد الله بن عمر يا كسن شيء هكا sai zurkani mai sharhin muwatta sai ce sai ya malik sai ya goya hadisi marfu'i da mawquf marfu'i shine annabi salama yayi mawqufi shine abdullahi bin umar yayi yace dan ya nuna maka aikin ya an yi shi zamanin manzo wasallam kuma ba a share shi ba saboda abin na sahabbai duk sun ci gaba da yi kun gane ko shi yasa idan an kawo marfu'i sai a biyo shi da ayyukan sahabbai da tabi'ai قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد ɗaya daga cikin malaman malik kenan ya rasu ya karata 144 annahu qal shi yahya ibn sa'id ya ce ra'aitu anas bin malik naga anas dan malik fi safari a halin tafiya na gan shi a halin tafiya wa huwa yusalli ala himar yana sallah akan jaki na gan shi a halin tafiya yana sallah akan jaki an ji sa'id yahya ibn sa'id anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda anas sallam yayi mai addu'a yace allahumma aksir malahu Allah ka yawaita dukiyarsa wa wala da 'ya'yansa Kullum ko ka tsawaita rayuwarsa dabino a shekara sau nawa yake dabino a shekara sau da yake na ana sau biyu yake yi muna so ƙulurarki ku yana da 'ya'ya tamanin da wani abu Eh? shi mai kuɗi ne daban ba masu kuɗi yanzu su suke ta ƙoƙarin ya biyu ba ya'ya uku a wannan kuma daban yi a wannan dijita ce eh me fa ya'yan shi tamanin da wani abu tamanin da wani abu wasu ce da ɗaya wasu ce da biyu wasu ce da uku haka ya'yan shi yaris an haife shi shekara goma kafin hijira an haife shekara goma kafin hijira yaris shekara ta 93 bayan hijira shekara shi nuke na ga kuɗi ga sahabantaka ga 'ya'ya ga haddasana ga yawan shekaru shekarunsa gaba ɗaya shekara goma kafin hijira aka haife shi shekara so shekara 93 ya rasu bayan hijira ya rasu shekara 103 kenan eh kun ga shekara 103 ga yawan shekaru kuna ji da kyau ko ga 'ya'ya ga dukiya ga shi sahabi sai da amincin Allah su kara tabbata a gare shi gashi hadimin manzan Allah hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadimin rasulullah na eh to ai ne magana ce yaran Allah ta'ala ya taimake ka ka aure mai walud mai haihuwa sai ga guda hudu kowace 25 biyar ba shikenan ba eh kowace ta fi 25 biyar arma kenan shi Anas ibn Malik yana sallah a halin tafiya wa huwa mutawajjihun ila ghairi qibla ya fuskanci inda ma ba alqibla ba ce ku Malik yana ta ya kawo wancan hadisin haifu tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi sai wata ka yi tambaya in dai ka dace duk inda ta fuskanta ai kowa ya san da alqibla da inda ba alqibla ba kun lura da kyau ko amma sai ya kawo wani ruwayar dan ka fahimci hatta ghairul qibla sai ya ce wa huwa mutawajjihun ila ghairul qibla no ya ka yi san sallah yake su kuwa a'a ya nuna kenan ba tafiya ba ne ba yake yi ba ba sai tafiya yana sassarfa ba ai shimar ya ce shima jaki kullum da ke ko sannan kuma sallah magabata ai da gani zaka ce wancan sallah yake ko a kan bishiya yake wani ko yanzu wani da za a gan shi a tsaye ma yake sai ga wasu sallah yake ko ko ganin wata yake yi yarka'u yana yin ruku'i wa yasjudu yana yin sujada ima a nuni ko lura da ke ko in mutum zai zauna ba a haka ake zama ba in a mota ne misali ko lura da ke ko ko akan abun hawa ko dai to in zake sujada in zake ruku'i sai ki haka in za ki sujada sai ki haka eh sujada tafi ruku'i ƙasa kenan sujada tafi ruku'i ƙasa manan da za ki ruku'i haka sai kai sujada kenan ko mara lafiya ne ko a haka zai a gaira an ya ba wajahu ala shai ba tare da ya sa fuskar shi akan komai ba ba wasu ya sa fuskar ka akan su tiyari ba kulura wani kuma kaga ya dauko dutse eh, abin nan yana goga duka a wannan iman ake yi kuna ji da ke ko nuni nuni abin da ake bambance ruku'i da sujada sujada tafi ruku'i ƙasa a duk yadda kai in kai haka ne sujada ruku'i sujada sai kai haka shikenan ima nuni ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan nuni din shi aka ake a sallan matafi da yake nafila akan abun hawa ko kuma da farilla ta same shi akan abun hawa ta kwarace mishi kafin ya kai da inda zai kai lokacin sallah ya fita kun da kyau ko kar ka zo kai ta rikici da su baka samu wurin sallah ba a cikin jirgin sama ko a cikin jirgin kasa a'a yadda ka samu halin da haka za ka yi fata kwallah mastata'atu kun lura da kyau ko yanzu da ya tabbata ana yin sallar nafila a halin tafiya a kan abin hawa duk inda abin hawan ka ya fuskanta alƙibla ko ba alƙibla ba yadda za ka yi ruku'i da sujada shine nuni ruku'i in yi ƙasa sujada ta fi shi ƙasa shikenan daman ka eh, in za ka taso sani Allahu liman hamida yana nan ah, da karatun sura bayan fatiya duk suna nan duk ne mutum zai ci gaba da yi fata Allah ta'ala ya amfani mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam ina gwadon alola ta san ba kowace jaki ko kuma kasa a kan jaki ya ta yi da alola a dama ai mutum da alola shi a yi. dama mutum zai yi da alola shi ku da ke ko ila da alola shi kafin wani za a ga abin da zai jami nafila kafin yi nafilar bayan farilla tafiya tana da nisa sai daman da alwalar shi sai hau wata shi tambaya ka wata hajji an kuma ta kama sai sauka ita mama kun lura da ke ku wa alaikum salam na'am na'am ina eh, na'am a can bita eh, amma Mm. A a yi yi ba. Ba cikin ma haihuwa eh. saboda zafin nan ba ta iya wancan sallah ba ce ah, ba ta iya sallah ba yanzu nan yaya sallan ta za ta yi ɗin, dan za ta yi ɗin yaya za na farko ta yi laifi na farko ta yi laifi ba a barin sallah ta wuce in dai tana mace yana cikin hayyakansa ka gane ko na biyu tun da sallar ta wuce mata tana halin tafiya za ta rama ta ne kamar yadda sallar ta wuce mata sai ta rama ta raka aji ruwa ba jini ba ne ruwa ba jini ba jini ne ke hana sallah ya sanya jini shi ke hana sallah shi ne da munifas a gani? wadda kusa. nam nam muna kan tafiya ne eh nam lokaci zai iya tafiya kafin inda za mu za mu eh a cikin can eh za a iya yin jami'i a cikin mota ko da ya tashi da magana shi ce sosai za a iya yin jami'i abin hawa din ko kowa zai nashi ne eh mana gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ba sani ba wallahi gaskiya ba sani na eh? Eh, eh rukui biye dai ai ba kai direba ko ba direba ba Ah, da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya zamu su aya anan insha Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya dawo da mu lafiya zamu yi mana kan tafiya zuwa Sudan insha Allah ta'ala ranar Juma'a mai zuwa insha Allah ta'ala zamu tashi to kuma idan Allah ta'ala ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya insha Allah in dai karatu yazo zamu sanar kuma za a ci gaba da karatu ba san sanarwa da insha Allah in dai za a ci gaba da karatu za ta karatu ko ina ko yawwa insha Allah ta'ala kuma karatutukan da ake yi za mu sa su a dama ana sa su kuma za a ci gaba da su insha Allah a mumbar musulunci group na na WhatsApp ban yi tsammanin kowa wasu da yawa suna ciki ba eh waɗanda ba su ba sa ciki sai su rubuta lambobin waya su sai a sa a samu takarda sai mu ya rubuta lamba waya za a sa amma sanarwa dawo da karatu din ce sai a sai a sana a cikin insha Allah ta'ala ko a sauran hanyoyi da ake yi na sada zumunci insha Allah ta'ala muna muna muna muna muna buƙatar addu'a insha Allah barakallahu fiku insha Allah Allah ya hada fuskokin mu da alkhairi Allah ya albarkaci abin da muka yi yanzu a wannan gajeren hutu ya za mu yi ta'amuli da muwatta shikenan an ajiye sai an dawo karatu ko kuwa imana eh yanzu in ji unguwanni ina yan barikin sale ina za ku ajiye za ku ina za ku ajiye kuma wani kwanaki za ku ajiye domin muzakara ina yan Yau yauwa ina za su ajiye kuma waɗanda kwanaki za su ajiye domin muzakara revision da jan baki da fassara eh mana da jan baki da fassara har zuwa nan ina yan abin nan gano ina mai tumbi ina tunga ina yan soji ta shi ne ɗalibi na ba iyalin ba ce ne ka ji shi ba ina jin ku ina jin ku ina jin ku ina jin ku ina za a ajiye waɗannan kwanaki kuma za a ajiye ta yadda za a yi ittifaki mu haɗu rana kaza a wuri kaza kun gane ko zan fi son masallaci in dai zai yiwu in dai zai yiwu zan fi son masallaci nan an ce gida kada ya zama taklufa in an ce gida gidan wani ka ɗora mai nauyin kawo fiya wata eh gaskiya gaskiya gaskiya a sa masallaci in zai yi kun ji ko in zai yi in ba zai yi kuma sai a samu wani wurin ma kullum da zai zama ana da ci gaba da rayar da masallaci eh ko nake jira ko nake jira mhm, ina kenan wacan guwa eh. eh eh wannan naku ke ne yanzu nawa za a kara da fasara kwanaki na kuka sa kuka sa ko barakallahu fikum amma ba za ku ƙara wata rana ba kuwa don na bin shi fa bariki sale kwakungu zan ba da lokaci yau lahadi ko zuwa talata a sanar da ni a sai ku daidaita a nan ɗin sai ku daidaita a nan ɗin ya ce an ban nan ba a ganin juna sosai to tunda muna nan sai a daidaita a nan ɗin kafin a tashi kuna ji da kyau sai a haɗu a dinga revision ana muzakara gaba ɗaya a karanta a fassara kun bai ci magana ta da kyau yawwa sai aiki